aka gayyace ni in ba da jawabi wani muhimmin taro lallai yadda muka sani akwai tsohuwar alaka mai ƙarfi tsakanin malaman hausa na stars da jami'o'in arewacin najeriya wata ɗaya su jami'ar bayero ta kano da kuma jami'ar amadu bello a zaria bari in ba ku wani ɗan misali wannan alaka a shekara alif dari tara da sittin da hudu na shiga ajin hausa na fara koyon hausa wanda ke koyar da mu a lokacin kuma sunan shi Freddy Parsons wanda ya shahara sosai a fannin nazarin harshen hausa shi Freddy Parsons kuma tsohon diyo ne tun zamanin mulkin malaka don haka ya san sarakuna masu na gargajiya da yawa to wata rana muna zaune muna there, I think.